wannan shine majalisinmu na bakwai a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a wannan shekara inda muke karatu a cikin suratul baqara mun tsaya a darasin da ya gabata akan aya ta uku. Uh, za mu tashi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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نعم آه، وانا اتتي ce دمك da muka kammala karatu akan ta a shine bayani akan waɗannan alƙawura guda takwas da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka akan bani Isra'il da kuma yadda al'amarin ya ƙare musu da cewa sun kau da kai sun juya baya daga barin waɗannan alƙawura ba su cika alƙawarin da suka yi ma Allah ba ba su bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi ba abin da ya rage a wannan ayar Shi ne wasu daga cikin fa'idodi da za mu fa'idanta da su a cikin wannan aya ne nuni a kan cewa ihsani da aka ce a yi ma waɗannan ‘yan uwa makusanta da kuma marayu da miskinai wanda irin eh, wata irin dukiya ce za a yi amfani da ita a yi insani ga waɗannan idan mutum ya fitar da zakka ta dukiya sai ya amfani da zakkar wurin insani ga makusanta ya yi amfani da zakkar wurin kyautatawa da marayu da miskinai shin wannan ya sauke wannan nauyin da yake cikin wannan ayar ko bai sauke ba abinda wannan ayar ta nuna mana a ishara cewa wancan haƙƙi na zakka ba shi da alaƙa da wannan maganar da ake yi zakka daban ihsani kuma da aka ce a yi daban domin abinda za a yasa aka fahimci wannan saboda an yi magana akan ihsani sannan kuma a ciki aka yi magana wa aqimus salata wa zakata sannan a kenan ya nuna zakka daban insani kuma da aka ce ayi daban da aka insani yana da alaƙa ne da dukiyar da mutum yake da shi tashi tsantsa waccan dama ba haƙƙin shi bane zakka dama haƙƙi ne na Allah kuma shi ya lissafa waɗanda za a ba duk wanda ya cancanta a bashi dama haƙƙin shi ne a bashi ta ba insani ba ne baya cikin wannan insanin da aka ce a yi ta insanin ya ƙunshi wani abu ɓangare ne daban amma ban da zakka saboda al'afu suka ce yaktabil mughayara akafin abu akan wani abu yana nuna wancan daban wannan daban inda zakka ne za a isani da shi kuma ba za a zo a ce wa aqimu salata wa atu zakata ba haka zakka daban isani kuma da aka ce a yi ma ƴan uwa a yi ma marayu a yi ma miskinai wannan shi kuma aiki ne daban haka kada mutum ya ɗauka yana yin amfani da zakka yana ba miskinai da marayu da sai a yi a yi da mai na wannan

Dakan kana yin irin wannan insanin da zakka wani ɓangare ne daban kake yi na insani, saura kuma maganar ka yi insani da dukiyarka tsantsa wadda ba ta zakka ba. Sai zama ka cika abin da ake umarni da shi kenan ba ka yi koyi da bani Isra'il wurin warware alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sannan abu na biyu da ayar take nuni a kai ta waɗannan abubuwan da aka lissafa wajibi ne yinsu ba wai ganin dama ba ne duk wanda bai yi ba abinda ake nufi da wajibi shine abinda aka yi umarni a kan yin shi umarni na dole ko kuma da wata ibarar shine abinda idan an yi za a sami lada idan kuma ba a yi ba an cancanci uƙubar Allah shi ne wajibi da aka yin wannan aikin da aka lissafa wabil walidaini insanan wabil qurba wal yatama wal masakin wa'annan duka wajibi ne wanda mutum bai yi ba to ya cancanci uƙubar Allah subhanahu ta'ala me yasa ya zama wajibi malamai suka ce saboda Allah ya yi umarni da ayi shi kuma asali a ƙa'ida ta usulul shi shine al'amru yaqtadil wujub in umarni aka yi to umarnin yana nuna wajibi ne a yi wannan abin sai in an samu wani dalili daban wanda ya zo ya nuna wannan umarnin ba na wajibi ba ne to sai a ɗauke shi daga wajibi a ce su mustahabbi ne ko sunna ne yi ba wajibi ba amma in dai aka yi umarni a shari'a to asali wannan shi wannan abin da aka yi umarni a kai shi wajibi ne sai dai in umarni ne bayan hani an hana abu an ce kada a yi sai kuma aka zo aka yi umarni to wannan baya nuna wannan umarnin wajibi ne domin umarni ne aka yi don a ɗauke wancan hanin to wannan sai ya zama yana da hukunci daban amma haka nan ne kawai Allah ya ce ku yi kaza ko manzon Allah ya ce ku yi kaza to wannan abun wajibi ne in ana so a ɗauke shi daga wajibi sai an samu wani dalilin da zai nuna ba umarni na wajibi ake nufi ba to da haka a nan Allah umarni ne a yayi dangane da waɗannan abubuwa asali yana nan akan asalin shi kenan sai an samu dalilin da zai nuna wannan awarnin da aka yi ba wajibi ba ne da haka wajibi ne wa bilwalidai ne insanan kamar yadda wajibi ne wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an ko Allah ta'buduna illa Allah haka wa bilwalidai ne insanan wa dil qurba wal yatama wal masakin duka kyautata musu da insani akan su wannan duka yana cikin wajibai da wannan ayar sai ishara a kan shi bayan dalili na umarni wanda yake nuna wajabci to amma a ƙarshen ayar Allah ya zargi waɗanda ba su aikata wannan abin Allah ya ce kuma tawallai ku illa qalilan minkum wa antum mu'ridun an zarge su akan rashin yi to duk wani abu da shari'a ta zargi mutum akan rashin yi to yana nuna wannan yana a kan wajabcin wannan abu da haka dalilai abubuwa guda biyu suna nuna wajabcin waɗannan abubuwan da aka yi umarni da su umarnin da aka yi yana nuna wajabci sannan zargin waɗanda ba su yi ba shi ma yana nuna wajabci da haka kenan ya nuna waɗannan abubuwan wajibi ne kowa ya yi su gwargwadon halin shi kuma gwargwadon yadda zai iya yi gwargwadon yadda Allah ya ba mutum dama ya yi babu wanda zai ce ba zai iya yin komai daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa ba a kowanne akwai gwargwadon da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka wanda za ka iya yi Allah bai haramta maka iya yin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ba kuma insanin yana da babi daban-daban akwai insani a mu'amala akwai insani a magana akwai insani a aiki akwai insani da dukiya akwai insani da jikinka da ƙarfinka da za ka yi kowa akwai irin insanin da zai yi sa'annabu musa da hijir da suka shiga gari sun yi insani da marayu ko ba su yi ba sun yi insani ga marayu wa amma aljidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma sai suka yi aikin gyaran katangar marayu da ƙarfinsu da jikinsu suka yi in ba su da kuɗin da za su yi musu abin da za su yi musu sai suka yi amfani da ƙarfinsu da ilimin da suke da shi na gini da gyara suka gyara musu katanga suka yi musu aiki katangar ta gyaru ta koma daidai. Daga kowa akwai abin da zai iya yi na insani ba wai idan ana maganar akan insani mutum ya rinka kallon cewa sai suwa ne sai suwa na ko da ni ma ina da kuɗi da na yi kaza da na yi kaza to waɗanda ba na kuɗin ba me yasa ba ka iya yi in baka iya yin wanda ba na kuɗi ba to ko kuɗin ya zo ba za ka iya yin na kuɗi ba wanda bai iya yin na jiki ba na ƙarfi shine zai iya cire kuɗi kuma ya yi ai ba zai iya ba da haka kowa zai iya yi gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama a kai da haka wannan kaɗan daga cikin darussan da waɗannan ko wannan aya take ɗauke da su sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana akan da su bani Isra'il وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ نعم الله يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون نعم الله تعالى واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum har ila yau Allah ya ci gaba da magana akan su Yahudawa yana mai zarginsu akan irin abubuwan da suke aikatawa na saɓan Allah da zunubi da saba ma umarnin Allah subhanahu ta'ala. da haka Allah ya sake kawo wani nau'i daban daga cikin nau'in ni'ima da Allah ya yi musu sannan kuma aka kawo wani nau'in kangarewa daga cikin nau'o'in kangarewa da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala nau'in irin wanda da ya gabata a wancan ayar ne shine umarni da aka yi musu na bin Allah wanda wannan umarnin zai kai su ga aljanna wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ya dora ka akan hanyar da za ta kai ka zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Wa yi akazna nisa ƙakum la tasfikuna ku wa an tukhrijuna kun min diyarikun, sun aqrartum wa antum tashhadun. Ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku, har ila yau wani alƙawarin dai daban wanda Allah ya ɗauka da bani Isra'il. shi ma wannan alƙawarin irin wancan alƙawarin da ya gabata ne shi ne ma dai zama alƙawari ne da Allah ya ɗauka da su ta hanyar abin da ya saukar musu a cikin attaura da aka abin da Allah ya saukar musu a cikin attaura ya ɗauki alƙawari da su cewa za su yi aiki da abin da yake cikin attaura ɗin kuma sun yadda. da aka yana cikin kuma abin da Allah ya alƙawari da su a ciki akwai wannan abin da za a faɗa a wannan ayar kenan alƙawarin Allah ta hanyar littafin da Allah ya saukar musu ko kuma ya zama alƙawari ne Allah ya ɗauka da su ta bakin annabawansu da Allah ya aiko musu aka zo aka jaddada alƙawari tsakaninsu da Allah akan wasu abubuwa na musamman waɗanda suke cikin littattafan nasu da Allah ya saukar. alƙawarin shi shine la a dima'akum kada ku rinka zubar da jinananku kada ku rinka zubar da jininku sannan na biyu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku rinka fitar da kawunanku daga cikin gidajenku kada ku rinka korar kanku daga gidajenku a aqrarkum sannan kuka zo kuka yi iƙirari kuka yadda da wannan alƙawarin wa antum tashhadu kuma ku kuna shaida akan wannan alƙawarin da aka ɗauka kun yi makan ku shaida kun tabbatar kun yadda an yi alƙawari da Allah akan wannan kun yi iƙirari akai anan Allah madaukakin sarki ya yi maganar cewa ya ɗauki alƙawari da su akan waɗannan abubuwan guda biyu da suke cikin wannan ayar ko kuma da ƙari kamar yadda za mu ji a aya ta gaba cewa wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum shi ma kamar waccan ayar da ta gabata suwa ake magana da su shin ana magana ne akan waɗancan yahudawan na zamanin annabi Musa ko ana magana da waɗannan yahudawan da ake saukar da alƙur'ani a lokacinsu waɗanne ake magana a ciki da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan cewa ana magana ne yanzu akan waɗannan yahudawan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Shi shine abin da al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar a tafsirin shi cewa ayar yanzu tana magana ne akan su waɗannan yahudawan na madina cewa ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawari da ku cewa la na dima'akum wa la tuqiduna anfusakum min diyarikum kada ku rinka kashe kawunanku kuma kada ku rinka fita da ta ku da waɗansu malamai sun masana ana magana ne har yanzu a kan su waɗancan yahudawan na baya na zamanin annabi musa alaihi salam wanda shi ne al'imamu ibn jarir al-tsabari rahimahullahu ta'ala shi kuma ya rinjayar da wannan ƙaunin to ayar tana magana ne akan waɗancan yahudawan waɗanda ake magana da su a baya ba tana magana akan waɗannan waɗanda ake saukar da alƙur'ani suna nan a wannan zamanin ba ne da aka ayar dai za ta iya shafan kowanne daga ciki idan an yi alƙawari da wa'yancan har ila yau dai wa'yannan din ya shafe su domin suna nan a kan wannan addinin kuma littafin shi dai littafin ba canza musu littafi ba kuma annabin dai da aka aiko musu shine dai annabin ba a canza musu wani annabi ba to kenan alkawarin da aka ɗauka da waɗancan na farko zai zama shi ne dai har yanzu alkawarin da aka ɗauka da waɗannan waɗanda suke a wannan zamanin da ake saukar da alƙur'ani sannan a nan Allah ya ce la na dima'akum kada ku zubar da jininku a nan malamai suna magana a kan cewa me yasa aka hana a zubar da jini shin mutum dama yana zubar da jinin shi ne da kanshi da za a ce kada ku zubar da jininku ko kuwa yaya da yawa a baya wasu daga cikin malaman tafsiri suna kore latusfi kuna dima'akun cewa ba ana nufin hana kashe kai ba ne saboda babu wannan zahirar a cikin mutane a can a baya zahirar mutum ya kashe kanshi da kanshi ba san mutum asali yana kashe kanshi da kanshi ba galibi daga baya ne aka san mutum yana kashe kanshi da kanshi ba a intihar ba a kisan kai rata ya kai ko ba ma yanzu zahira ce a cikin mutane da yawa da da cewa ko a baya ɗin a da kamar yadda fakhruddin razi yake cewa ana samu ai a mutanen indiya wanda suke bin ire-iren wannan addinin nasu wanda suke da aƙidar kashe kansu da kansu a bayan ana samu amma ba abu bane wanda ya shahara domin a wurinsu suna ganin idan mutum ya shiga wani hali ya shiga wani yanayi don ba su imani da ranar lahira ba abin da suka yi imani shi ne ta nasukul arwa ran yana canza wuri ne daga wani wuri ya koma wani wuri daga wani wuri ya koma wani wuri ka so a wurinsu in tsanani ne maka tsanani na rayuwa to sai ka kashe kanka sai dan ka canza wani wurin wataƙila in ka kashe kanka ka dawo a doki ko a alade ko a wata dabbar can daban ka huta da wani matsalolin da rayuwa to su ne abin da suke ƙari da shi daga in mutum rayuwa ta mai tsanani sai ya kashe kan shi. da zumman zai iya dawowa yanzu a haife shi a wata ƙasa can daban a haife shi a mai kuɗi wanda aka haife a gidan masu kuɗi ya rasu ya ji daɗin rayuwa ya fata daga wani to ana samun irin waɗannan misalan ta kasance na wala tasrifuna an kuma kada ku zubar da jinanan ana da kada mutum ya kashe kanshi da kanshi kada mutum ya kashe kanshi da kanshi an haramta musu mutum ya kashe kanshi da kowane irin hali da kowane irin yanayi ya sa a shari'ar da manzon Allah ya zo da ita manzan Allah ya kausa tsanani akan kashe kai sai duk wanda ya kashe kanshi da duk abin da ya kashe kanshi da shi to zai tashi da wannan abin yana sake tattaka ma kanshi a wutar jahannama ranar alkiyama inda wuƙa ne zai tashi a wutar jahannama yana tattaka ma kanshi wuƙa ya ce inda dafi ne zai tashi yana kwankwadar dafi a wutar jahannama daga duk wanda ya kashe kanshi dan wuta ne dan wuta ne kai tsaye Da haka a nan aka hana su mutum ya kashe kanshi waɗansu kuma malamai suka ce ma'anar abin da ake nufi shi ne layar turu ba hukun ba'aban kada sashinku ya rinka kashe sashi saboda duk mutanen da suke addini ɗaya sannan kuma nasaba ɗaya to ana musu hukuncin mutum ɗaya ne idan wani ya kashe wani kamar ya kashe kanshi ne shi ne ma'anar wala tasfiku na ku. kada ku zubar da jinin ku mana kada sashen ku ya rinka kashe sashi kada a rinka samun kisan kai a tsakaninku da haka idan musulmi ya kashe musulmi yana cikin wala tasfiku ko la tasfiku na dima'akum a la yaqtulu ba'dukum ba'dan kenan wala taqtulu anfusakum kenan kada wani daga cikinku ya kashe wani me yasa saboda dukkan ku al'ummar musulmi ne al'umma guda ɗaya. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa misalin muminai a wurin ƙaunar juna da soyayya ka jasadin wahid kaman jiki ɗaya ne ta mutum ya kashe wani za a ce zai shiga cikin la tasfiku na dima'aku suka ce to wannan ake nufi ana nufin kada sashin ku ya rinka kashe sashi kada ba yahude ya kashe ba yahudi ba a yadda da wannan ba yana cikin alkawarin da Allah ya ɗauka da su waɗansu kuma suka ce wannan ma'anar da ake nufi wancan cewa kada sashi ya kashe sashi shine abin da aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai aksarin malaman tafsiri sun tafi akan wannan ma'anar ana nufin kada wani ya kashe wani a cikinku waɗansu kuma suka ce a'a ma'anar abin da ake nufi kada mutum ya je ya yi abin da zai haifar da kisa a kan shi shine ma'anar wala taqtulu anfusakum shima ma'ana kada ka je ka yi zina a matsayin matsayinka na wanda ya taɓa yin aure ne hukuncin shi a shari'a ta yahudawa da musulunci shine za a kace shi ina idan mutum ya je ya yi zina kamar ya kashe kan shi ne haka kuma ka kashe wani domin ka kashe wani me za a yi maka kashe ka za a yi a yi ma isasi to idan ka kashe wani kaman ka kashe kanka ne kai ma ma'anar shi kenan dai kada ka aikata wani abu wanda idan an aikata abu yana aikata wani kisa da kafin shi ne wanda ta ce wanda abu. a wannan ma'anar da ma'anoni da malamai suka fassara shi Wannan su malamai suka ce yana cikin ma'anar wannan shine kada ku je ku fuskanci waɗanda kuka san sun fi ƙarfinku ta yadda za su kashe ku Daga duk wanda ya je fuskanci wanda ya san zai kashe shi kuma ya kashe shi to ya kashe kanshi shi ne na tasfi na dima a kumfin kenan ko a mutum ɗaiɗaiku ko kuma a jama'a ba ku da ƙarfi ba ku da komai ba ku yi tattalin da Allah ya ce a yi ba ku je ku faɗa ma masu tattali su kashe ku me kuka yi anan kun kashe kawunanku shine la tasfikuna dima'akum suka ce wannan ma'anar shine ma'anar abinda ayar take nufi da ka duka waɗannan suna cikin abubuwan da malamai suka fassara ma'anar ma'anar wannan ayar cewa kada ku kashe kanku in ma dai haƙiƙatan wanda ne matakin farko kada mutum ya kashe kanshi da kanshi ko kuma kada ya kashe wani ɗan uwanshi a addinin shi saboda wannan daidai yake da kashe kai ko kuma kada ya aiwatar da abin da idan ya yi zai haifar da a kashe shi shi ma kashe kai ne domin shi ya kashe kanshi da kanshi da bai yi ba da ba a kashe shi ba ko kuma kada mutum ya je ya jefa kanshi, shi inda ya san ba zai iya sha ba ta hanyar yaƙi ko ta hanyar faɗa kuma ya je a kashe shi ɗin ta yadda za a dawo a ce wane ya jama kanshi wasu wane su suka jama kansu haka kenan sun kashe kansu da kansu haka waɗannan su ne ma'anonin da malamai suka fassara wannan ayar na ma'anar la tasfikuna dima'akum sannan wala tukhriduna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunan ku daga gidajen ku shi ma wannan malamai sun yi maganganu a kai ta ya mutum zai fitar da kanshi daga gidanshi? asali mutum yana da gidanshi? zai kori kanshi ya ba kanshi notice ko kuma me zai yi da za a ce kada mutum ya fitar da kanshi daga gidan shi domin asali ba a san mutum yana fitar da kanshi daga gidan shi ba shi ma a nan malamai suka ce abin da ake nufi shine la yukhridu a ba'dan min diyari kada sashen ku ya rinka fitar da sashi daga gidajensu ana kada wasu su kori wasu daga gidajensu wa'yancan su kori wa'yancan waɗancan su kori wa'yancan ba a yadda wasu su fitar da wasu daga gidajensu ba ko da sunan yaƙi ko da sunan fada ko da sunan menene Allah ya ɗauki alkawari da su akan cewa kada wasu su koru wasu daga gidajensu ko daga garuruwansu wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu waɗansu malamai suka ce la taf'alu ma tastahiquna bi sababihi an tukhraju min diyarikum shi ma'anar shi shine kada ku yi abinda in kun aikata sababin wannan abin zai sa a kore ku daga gidajen kenan an hana yin sababin ne domin idan mutum yayi sababin kamar shi ya kore kanshi daga gidan an sa doka an sa ka'ida duk wanda ya kaza a gari to za a kore shi daga gari idan ka je ka da nan abun wa ya kore ka daga gari sai ka kori kanka daga gari saboda an sa abin da in an yi za a kori mutum kuma kayi suka ce to shine abin da ake nufi kada ku aiwatar da wani abu wanda idan an yi shi zai sa mutum ya cancanci a kore shi daga inda yake wannan su dai ma'anonin da malamai suka fassara wannan ayar da shi sai Allah ma ce sun ma'aƙararkun sannan kuka yi ikirari da wannan alkawarin da aka ɗauka ba ku yi inkari ba ba ku ce ba za ku yi ba kuka yadda kuka aminta kuka yi ikirari da cewa wannan alkawarin kun karɓe shi kuma kun yadda da shi wa antum tashhadun kuma alhalin kuna shaida akan alkawarin ku kanku shaida ne akan haka Taka kun yarda da shi kun karɓa kuma ana neman shaida ko kanku shaida ne akan haka saboda abu ne wanda ya yaɗi dukkanku kowa ya sani duk wanda aka tambaya akan wannan alkawarin zai ba da shaida akan cewa eh lallai an yi alkawari an ɗauki alkawari da Allah akan waɗannan abubuwan da haka abu ne babu wanda yake mutu, an yi ikirari akan shi an tabbatar da shi shine thumma aqrartum wa antum tashhadun wannan ne abin da gabar farko a wannan ayar ta kunsa sababin wannan ayar kamar yadda malamai suke kawowa ne akwai yahudawa a madina yahudawan da suke madina ƙabilu guda uku ne akwai banu qainuqa da kuma banu Nazir sannan kuma akwai banu Ƙuraiza. waɗannan su ne ƙabilun yahudawa guda uku waɗanda suke zaune a madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tun kafin zuwan manzon Allah suna tare da mutanen madina al-ansar wanda su ne al da kuma al suna rayuwa tare da su suna komai tare da su to amma su yahudawan kashi biyu ne kamar yadda su ma al'ansar ɗin mutanen madina su ma kashi biyu ne akwai ausu da kazarat a mutanen madina sannan su kuma waɗancan ƙabilun na larabawa na yahudawa da banu ƙainuka da Banun nazir sai suka ƙulla ƙawance da kazarat daga cikin ƙabilun larabawan madina khazraj su ne abokansu su ne ƙawayensu suka yi tahalo abinda ake ce ma ƙulla yarjejeniyar kamar irin yarjejeniyar da ake ƙullawa a yanzu a duniya a ce ƙasa kaza ta ƙasa kaza sun ƙulla yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu da haka in yaƙi ya shafi waɗannan to dukan mu ya shafa in wata matsalar tsaro ta shafe mu to ta shafe ku kuma duka ɗaya ne mun yi tahaluf na na tsaro a tsakaninmu mun ƙulla tsawance ce mun ƙulla yarjejeniya to haka banu qainuqa da banu nadir sai suka ƙulla wannan tahaluf ɗin da su da al-khazraj a mutanen madina su kuma banu quraiza sai suka ƙulla tahaluf ɗin da sai ya zama ya ba da ta da ta kawai ta tsakanin kuma ba a zama ta da yaƙi suke yi tsakanin su ba a wata ƙauta sai a shekara goma ana ya tsakanin a wata a sake dawowa to ba sa zaman lafiya a tsakanin ausu da khazaraj shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo Madina aka suka musulunta aka haɗe su suka zama al'umma ɗaya Allah yake goranta musu akan wannan Allah yake wa wa allafta bai na allafta baina qulubihim law anfaqta ma fil arzi jami'an ma allafta baina walakin walakinna Allah allafa bainahum Allah ya yake inda zaka tara dukiyar da take bayan ƙasa gaba ɗaya akan ka iya haɗa kan tsakanin ausu da kazirat. Allah ya ce ba za ka iya ba walakin Allah allafa bainahum Allah ne kawai ya hada tsakanin zukatun da za a baka dukiyar duniya Allah ya ce ma manzon Allah duniya gaba daya a ce ta kace kai aiki da ita dan ka hada tsakanin ausu da khazraj Allah ya ce ma allafta baina qulubihim ba za ka iya hada tsakanin zukatansu ba su zama mutane daya walakin Allah allafa bainahum Allah ne kawai da kudirar shi da ikon shi ya hada tsakanin su saboda duk wanda ka gani a san to a danginsa akwai wanda ya kashe ma wani a wannan bangaren haka duk wanda ka gani a wannan bangaren to a dangin wancan akwai wanda ya kashe haka suke rayuwa a tsakaninsu da haka da suka zo a haka yahudawa ya zama sun kulla tahalub da kowane ɓangare idan yaƙi ya tashi ya za a yi banu ƙairuka da banu nazir za su fito tare da kazirar dole a yaƙi da su za a zo a yaƙi wa nan. za a yaƙi aus da bani ƙuraiza su ma yahudawan da suke cikinsu da haka dole yahudawa suna yaƙi a tsakaninsu duk lokacin da za a yi yaƙi tsakanin ausu da khazraj haka su idan matsala ta faru tsakanin yahudawan a tsakaninsu su ma waɗannan larabawan za su shiga waɗanda suke da tahalub da su su ma su taya su to wannan shine halin da suke ciki a wannan lokacin da haka Allah ya ɗauki alƙawari da su kada su kashe junansu kuma ga shi ba Yahude zai fito zai yi yaƙi da aus kuma zai yi yaƙi da ƙuraiza da suke cikin aus ko kuma zai fito a cikin khazraj zai yi yaƙi da wa'ancan banun nazir da banu qainuqa da suke tare da wancan ɓangaren to haka suke yaƙin junansu bayan kuma Allah ya ɗauki alƙawari da su akan cewa ba za su yaƙi junansu ba ba za su kashe junansu ba ba za su zubar da jinin junansu ba to wannan shine abin da suka rinka aiwatarwa sannan kuma idan an yi galaba an kai hari garin wa'yancan me za a yi za a tarwatsa garin a kori mutane daga garin a fitar da su daga gidajensu kuma daga cikin da za a tarwatsa akwai ɓangarensu na yahudawa a za a kore su daga gidajensu saboda an yi galaba a kansu kuma akwai ɓangaren yahudawan su ma da su ake yin wannan aikin kuma ba da Allah ke fara da bi da na amsu da bi yari kada da su ta ta wa da ta yi ya ba da ta ta ta ke da goran da ya yi da ta yi da kada ba lokacin da sai da goran ba da ta yi ko da bai ka kada ba lokacin da ba da ta yi da goran ba ni ko da ta yi ya dan su to kuma ga abin ya faru kamar yadda Allah ya hana su su yi sun yi saɓanin haka yadda shi ne al'adarsu kuma shi ne ɗabi'arsu da aka sai Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan faruwar haka da kuma irin saɓa ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi a kan wannan alkawarin. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون في الله ملوكة سركية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم سننقود النم وأنن لأكي ونن القوارن دكوك cewa ba za ku kashe kawunanku ba ba za ku fitar da ka ‘yan uwanku daga gidajenku ba sai ga ku kuɗin ta kusuru na an an samu kuma kuna kashe kawunan ku. ana sashinku yana kashe sashi da wannan ma'anar da kuma wannan kissar zai rinjayar da ma'anar wala ta kusuru na an a ayar ana nufin kada sashin ku ya rinka kashe sashi Da haka aka ce kada gashi kun zo kuna kashe junanku sashinku yana kashe sashi sannan wasu kuri juna fariƙan minkum min diyari sannan wasu ɓangare daga cikinku suna fitar da wasu ɓangare daga cikin gidajensu bayan a baya kuma an ce muku wala kudi juna an fusa kun min diyariku sai gashi an samu kuna fitar da junanku daga cikin gidaje kuna korar ‘yan uwanku daga cikin gidajensu, ta zaharuna alaihim bil ismi wal udwa kuna taimaka ma wasu a kansu, shi ne ta zaharuna alaihim, attazahur shi ne a ta’awun, kuna ba da taimako a kansu, kuna taimaka ma aus a kan waɗancan ‘yan uwanku banun nazir da kuma banu ƙainuka. ko kuma kuna taimaka ma kazraj akan ƴan uwanku bani quraiza shine tazaharuna alaihim kuna taimaka ma wasu akan su bil ismi wal udwan da abin da yake zunubi ne yin haka zunubi ne wanda taimakon da kuke yi kuna yin abin da yake taimako ne a kan zunubi da Allah wal udwan da kuma abin da yake ta'addanci ne da shi tsananin zalunci wanda aka ƙa'ida aka wuce iyaka da shi to gashi kun zo kuna taimakawa da abin da yake saɓan Allah ne sannan ta'addanci ne da zalunci bayan Allah maɗaukacin sarki ya hana ku kuma ya yi alkawari da ku a kai kuma kun yi ikirari ku da kanku shaida ne akan wannan abin amma duk da haka kuka zo kuna aikatawa kuna saba umarnin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar taimaka ma wasu akan ƴan uwanku da zalunci da saban Allah sannan duk da haka ƴan uwan naku in an yi irin wannan abin an yi yakin an gama wa in ya'tukum usara idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi kamammin yaƙi idan an yi yaƙi an gama ai waɗanda suka ci galaba suna kama kamammin yaƙi idan khazraj ne suka ci nasara a kan aus daga cikin kamammin da za su kama ai akwai yahudawan bani quraiza za su samu a cikin kamammin yaƙi to haka su ma idan aus ɗin ne suka ci nasara a kan khazraj daga cikin waɗanda za su kama kamammin yaƙi akwai banu qainuqa da banu nazir wanda duka yahudawa ne sai Allah ya ce to za ku je ku yaƙe su ku kashe na kashewa ku kori na kora daga gidansu amma kuma in suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi to fadohum ko za ku je ku fanso su ku dawo da su domin wannan shi ne abin da yake a cikin addinin yahudawa abin da attaura ta tabbatar musu ta a yadda ba yahude a bashi a matsayin fursuna ba ne ƙa'idarsa a taura to yana daga cikin ƙa'idojin da suka fi kowanne riƙewa daga ko an yi yakin an gama da wancan ɓangaren da wancan ɓangaren su za su je kuma su fanso yahuda wanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi shi sa sai larabawa suna zargin su kan wannan abin ta yaya za ku je ku rinka kashe su ana yaƙi da ku kuna kashe su kuna su daga gidajensu kuma in an kamo su a matsayin bayi ku ne za ku je kuma ku ‘yanto su ku cire dukiyarku da kuɗaɗenku ku je ku biya a ‘yanto su ku sake su me yasa kuke yin haka sai suke cewa an hana mu mu yaƙe su a taura kuma an hana mu mu kore su daga gidajensu sannan kuma an hana mu mu a matsayin fursunonin yaƙi ba a yadda ba yahude ya zauna a matsayin fursunan yaƙi ba duk an hana mu sai sai to me yasa kuke su kuma kuke su? kika ce to ai mu abin da yasa saboda ba ma so a kaskantar da abokan da muka yi tahaluf da su wannan taharar ɗin ne yake samu dole sai mun fita mun yi yaƙi saboda ba mu yadda a ƙulla yarjejeniyar aminci da tsaro da mu da wasu mutane sannan kuma mu bari wani abu ya na kaskanci ya same su ba. Da haka kuma wannan ɗin sai su saba umarnin a shawara, amma kuma an zo wurin bayi sai su bi umarnin a shawara. shi hawa da suke yi da haka ana tana da ke kai kuna yi wa in ya ta ku kusa ba ta ba ni sun sun da zo a matsayin mai sai ku da ka fansan su kuna biyan kuɗin fansa kuna karɓo su wa huwa muharramun alaikum israjuhu alhalin ku kore su din daga gidajen su shi ma haramun ne ya amfani yanda fansosu yake wa haramun ne ku bar su a matsayin bayi to haka kuma haramun ne ku yaƙe su ku fitar da su daga gidajensu kamar an yi musu inkari ne an yi musu raddi ne da cewa wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum sai zama wa huwa din raji'un ilal al-ikhraj ikhrajuhum da aka ƙara maimaitawa kamar ta'kidi ne aka sake yi na magana Ba na shi fitar da su ɗin? haramun ne a kan kuɗin dai ku fitar da su daga gidajensu ba a yadda ba har yanzu a cikin attaurar shi ma haka hukuncin yake sai Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi wani littafin ake nufi anan a taura ya za ku yi imani da wani bangare na littafi wa bi ba'd kuma ku kafirce ma wani bangare ya za ku yi imani da ƴan tubayi ku yi aiki da shi kuma ku yi imani da hana yaƙar ba Yahudi ku yi yin aiki da shi aka tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi sannan ku kafirce ma wani bangare na littafin ku yi imani da shi wannan shine karara abin da kuka yi kenan ana kun yi imani da wani juzi'i na ayoyin attaura kun kuma kafirce ma wani juzi'i na ayoyin attaura yasa wannan juzi'in na ƴanto bayi da rashin barin hana barin zaman bayahude a matsayin fursunan yaƙi yana cikin abin da suka fi komai mai da hankali a kai yasa duk inda za ka ga an kama bayahude to hankalinsu gaba ɗaya a duniya zai dawo kan wannan ƙabiyar? ba sa iya tsayawa sai sun gama tun da aka fara da a gaza ba su tsaya ba sai da suka tsarar da duka wani mai yahudi da aka kama gaba ɗaya satin nan da ya wuce kafin azumi saura ƙwaya ɗaya saura da yahudi ƙwaya ɗaya ya rage a fursunonin gaza an sa sojoji ko ina da kayan aiki ana ta bincike gawa ce ta mutu amma ba a yadda ba gawar sai an fito da ita an dawo da ita ba zai zauna a mace a matsayin fursuna ba an sa sojoji suna ta aiki a gazza suna bincike da na'urori sai an san yadda za a gano wannan gawar kwaya ɗaya da ta rage shi ne abin da suke yi duka yana cikin afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd da haka su ba su yadda ba shi yasa a da in an zo za a yi canji da fursunoni da falastinawa za ka ga za su yadda su sako falastinawa guda ɗari a sako da eh, yahudi guda ɗaya haka za ka ga ana canjin a da za a sako ba yahudi guda ɗaya za ku sako mana mutum hamsin ko mutum ɗari dole kuma za su yadda su yi da haka su sako mutum ɗari a saboda su ba ɗaya ba su yadda cewa ba su ke zai ke zama a matsayin wannan yaki shi yadda za su sojoji nawa suka rasa ta arziki kuma su kusururu mutum nawa a kai asara nawa suka yi gidan duniya makamai nawa suka yi asara amma sai sun dawo da su gaba ɗaya ƙasar gaba ɗaya ta rikice ba zaman lafiya kullum zanga-zanga ake yi a dawo mana da ƴaƴanmu a dawo mana da ƴaƴanmu gwamnatin gaba ɗaya ta kasa samun zaman lafiya mutanen garin gaba ɗaya sun kasa samun zaman lafiya sai an yi aiki da attaura sai an yanto kursunoni shine wa in ya tukun usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum israjuhum ga haramun nan ba iyaka kuna saba ma attaura amma kuma idan aka zo wani abin wanda daban ba wannan ba za ku iya tsarar da rayuwarku a kan sai kun yi zartar da hukuncin attaura a kai shi ne aka tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi sannan ya zama kuma wani bangare na littafin kun kafirce mishi ba ku yi imani da shi ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا to ba wani abu bane sakamakon wanda yake aikata irin wannan aikin daga cikin ya zama yana ɗaukan abin da ya dace da san shi ya aiki da shi a addini abin da kuma bai dace da san ran shi ba ya yi watsi da shi ya ci gaba da sabawa to ba wani sakamako da yake kan wanda yake irin wannan illa khizyun fil hayatid dunya sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya duk wanda ya dauki irin wannan sanar, to sai Allah ya dora mai kaskanci da wulakanci shine al khizyu adillu wal hawan wulakanci da kaskanci a rayuwar duniya sai Allah ya dora mutum akan wannan da haka duk wanda ya zama hatta a al'amuran shi na addini yana zaɓen wanda ya mai daidai ne in ka ji yana tada jijiya ai Allah ya ce kaza ai annabi ya ce kaza to abin da ya daidai da ra'ayin shi da san ran shi ne amma da an kawo mai wani abu aka ce ai Allah ya ce kaza ai annabi ya ce kaza Don kuma ba za ka ji ya motsa akan wannan abin ba me yasa ya kama wancan saboda wancan ne ya dace da san ran shi da abin da zuciyar shi take so kenan dama ba bin Allah da manzon Allah ne a ran shi ba bin abin da zuciyar shi take so shine kan shi to duk wanda ya dauki irin wannan halin da irin wannan ɗabi'ar to sakamakon shi Allah ya ce ba shi da wani sakamako sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya ba zai taɓa samun izza ba ba zai taɓa samun ɗaukaka ba a rayuwar duniya duk inda ya je sai ya ƙasƙanci da wulaƙanci ya rinka bin shi a rayuwa wani zai ɗaukaka ka kai ƙololuwa amma ka gan shi a ƙasƙance a wulaƙance ya kai mataki na wata wataƙila a duniya ma ba wai a wani gari ko a wata ƙasa ba amma sai ka ga wulaƙanci na bin shi duk inda yake saboda me saboda irin wannan kafircin da bakirce ma Allah subhanahu wa ta'ala to da yawa irin waɗannan wulaƙancin ana gadin zahiri ga mutane da yawa idan ka kalli shugaban ƙasar faransa yana da cikin shugabanni wanda aka ce sun fi kowa kwatanta wulaƙanci a rayuwa irin rayuwar shi da yake yi kwanaki can shekarun da suka wuce wuri ya je ziyara a mutane an taru ana kallo yana zuwa bakin yan kallo wani ya talla mai mari sai bai tattare shi aka tare shi aka kama wanda ya yi marin aka tafi da shi kwanan nan sun zo ya sauka a ziyara a ƙasa a amerika an buɗe jirgi ana jiran an shishirya shugaban ƙasa ya sauko ba su san an buɗe jirgin ba gaban shi da matar shi suna tsaye matar ta shi ana kallon su sai komawa aka aka ɗan daidaita suka sake fitowa suka sauko aka shigo cikin jama'a wani ƙasƙanci da wulaƙanci ya fi wannan shi ne khiziyun fil hayatid duniya to haka za ka ga mutane daban-daban gwargwadon yadda suke ta'amuli da irin wannan gwargwadon yadda Allah yake wulaƙanta su mutum ya gama abin da zai yi ya yi izzar ya gama komai ƙarshe kuma ka gan shi an ɗaure shi an jefa shi a kurkuku an kulle yana ƙasƙance ya ƙarar da rayuwar shi da a ɗan birsina sai dai ya je ya hau layi a bashi abinci a bashi bayan da kusa da shi baka isa ka zo ba da duk wanda zai rinka yi irin wannan al'amarin ya rinka keta alƙawuran Allah ya rinka saba ma Allah yadda ya ga dama da sarrai shi to sakamakon shi shine kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya wannan a duniya kenan sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab sannan ranar alkiyama kuma za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba mafi tsananin azaba wannan duk kaskancin da wulakancin da duk abin da zai faru a duniya ba komai ba ne. yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranar alkiyama za a bai da su zuwa ga mafi tsananin azaba malaman tafsiri sun yi maganganu akan me ake nufi da tsananin azaba anan ma'ana ashaddu din nan ana nufin ashaddu min azabin duniya azabar da ta duniyar da aka yi musu tsanani ko ko ana nufin mafi tsananin azaba ta lahira za a mai da su ciki Wajen iskalin a nan shi ne su waɗannan ana magana a kan yahudawa ne suka ce akwai waɗanda su ai asali ma ba su yadda da allah ba ma kwata-kwata wane suka fi kafirci hmm. waɗanda su asali ba su yadda da allah ba ballanta na su yadda da annabawan Allah balle ma littattafan Allah sai ga cewa an ce yau mal qiyamati yuradduna ila ashaddi al'azab ana nufin kenan azabar su za ta fita kowane kafiri tsanani shi yasa suka ce to ana nufin ila ashaddi al'azab zuwa mafi tsananin azaba ma'ana fiye da azabar da aka yi musu ta azabar duniya amma dai wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a yana nan akan cewa ashaddil azab kafi tsananin azaba ta lahira za a mai da su tunda Allah bai yi istisna'i ba bai ce tsamin ashaddul azab da azabar duniya ya ko azabar lahira ba to a shaddil ranar da za a mai da su zuwa ga azaba mafi tsananin mafi tsananin azaba kila wanda ya sani ma da ya sani da hujja da dalili ya fahimta ya ne ya keta wannan dokokin ya fi tsananin azaba fiye da wanda bai sani ba su da suke da littafi suke da annabi suke da komai Dakan an ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab to wannan ba zai zama akwai akwai wani iskali ko wata matsala akan wannan ba don haka a nan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa abin da suke yi ɗin sun ma'antum ha'ula ita su nuna ana nufin wancan abin da suke yi na tahaluf tsakaninsu da ausu da khazraj da yadda suke kashe ‘yan uwansu suna koran ‘yan uwansu daga cikin gidaje sannan kuma bayan yaƙi su je su fanshe su daga hannun waɗanda suka yi nasara haka wannan duka yana cikin asa tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi da Allah ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya. ba wani sakamako ga wanda ya aikata wannan a cikin ku face kaskanci a duniya waɗansu malamai suka ce me ake nufi da wannan kaskancin a duniya suka ce ana nufin kaskanci na biyan jizya da za su rinka yi kamar yadda Allah ya ce hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum sabiru a ci gaba da yaƙarsa har sai sun bada jizya hannu da hannu suna kaskantattu su za su koma yanzu suna biyan jizya haka wannan yana cikin khizyun fil hayatid duniya kaskanci da aka yi musu a wannan rayuwar ta duniya waɗansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da ƙasƙanci a duniya shine abinda aka yi ma banu ƙuraiza da kuma banu nazir manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi bayan banu ƙuraiza sun warware alƙawari da kuma abinda suka aiwatar an tara su gaba ɗaya an yi umarni da a kashe duk wanda ya balaga daga cikinsu gaba ɗayansu aka kashe su a madina sai waɗanda ba su balaga ba sai kuma mata su kawai aka bari amma dukansu aka kashe su to wannan shine fama da jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya banu nadhir kuma yi musu ijla aka kore su walaula an kataballahu Allahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya aka kore su gaba ɗaya suka bar madina suka kwace ina su ina su gaba ɗaya suka hijira manzon Allah ya kore su to wannan duka yana cikin kaskanci fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci ne a rayuwar duniya waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan al'amari ne na gaba ɗaya babu wani nau'i na kaskanci da aka keɓance da shi bana duk wani nau'i na kaskanci da wulaƙanci ta ko'ina ya rinka su kenan a rayuwa ya rinka duk inda suka shiga Zaka duk inda aka gansu sai an ga alamar kaskanci da wulaƙanci a tattare da su. Shi ne kuma da za a umayyar faru da minkum illa fi fil hayati dunya shi rayuwar su gaba daya take karewa a kasance ba sa iya rayuwa duniya da wasu kwata-kwata yahudawa ba sa iya rayuwa sai da wasu duk inda kaga yahudawa sun kafu to akwai waɗanda suka tsaya musu in aka cire in suka kauce to za su rushe sai an tsaya musu suke iya rayuwa to akwai ƙasƙancin da ya wuce wannan ƙasƙancin da ya wuce ba za ka iya rayuwa da kanka ba in ba ƙasashen turai gaba ɗaya ƙasar isra'ila ma ba ta kasance ba ba ma yadda za a yi su yi tunanin ma su iya zuwa su kafa ƙasa a wannan wurin sai dai a kafa su a tsare su a ba su kula ko ta ina a duk inda suke kuma suna cikin firgita da tsoro duk inda aka yi maganar yaƙi hankalinsu na tashi ba sa yadda ko kaɗan wata ƙasa ta mallaki makami a kusa da su ba wani makwabcinsu da zai mallaki wani makami saboda kullum a tsorata suke kawai wannan duka yana cikin khizyun fil duniya Ƙasƙanci a rayuwar duniya kullum suna rayuwa kamar dabbobi kullum a cikin ƙasar ba abin da yake zagayawa sai eh, alam da an kwana biyu za da an kunna alam za ka ga kowa na ta gudu ana gudu ana shigewa ƙarƙashin ƙasa ana ɓoyewa wani rayuwar ƙarshen ƙasƙanci kenan a inda kake ma a ƙasarka ba ka da aminci ba ka da kwanciyar hankali to wannan ƙasƙancin Allah maɗaukacin sarki ya yi alƙawarin fama da za'u ya yaf'alu zalika minku duk wanda ya yi irin wannan a cikinku bai da wani sakamako sai irin wannan ƙasƙancin a rayuwar duniya. Da ta sakamakon ƙasƙancin ko kuma natijar da take haifar da kaskancin shine irin wannan aikin na bani Isra'il afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa tadfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab rana al-qiyama za a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun kuma Allah baya gafala daga abin da kuke aikatawa ana Allah yana kallon abin da kuke yi yana sani duk abin da kuke yi Allah baya gafala ba wani abu da za a aikata wanda Allah bai sani ba a fili ne aka yi abin ko a ɓoye sirri ne aka gana da juna ko a bayyane babu abin da zai ɓoyi zuwa ga Allah shine wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu wannan gargaɗi ne Allah ya yi da tsoratarwa mai tsanani Ba ma'ana ku yi duk abin da za ku yi Allah yana nan yana gani yana ji yana sanar da duk abin da za ku yi duk wanda yake da iko a kanka idan ya faɗa ma irin wannan abin sai hankalinka ya tashi kada wani abu san sana ganin ba a sani ba wani wanda yake da wani iko mai ƙarfi a kanka ya zai ce ba a haɗa da ba ta ko iya yi ba fara ta ina ita wata matsala a cikin gane da ba a ciki to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mallahu bi ghafilin amma amalu. Allah bai gafara daga abin da kuke aikatawa da a wuri ɗaya akwai gargaɗi sannan kuma akwai bishara a ɓangare ɗaya akwai bishara ne girma ga waɗanda suke aikata ayyuka na ɗa'a to duk abin da yi Allah bai gafara Allah yana sane da duk abin da kake yi da kamar yadda gargaɗi ne akan masu saɓo da zunubi to kuma bishara ce mai girma akan masu da'a ga Allah duk abin da kai ka yi tunanin wani abu zai fata duk abin da ka fitar da ibadar da kai da aikin da kai ko magana ce kai mai kyau ka kai tunanin wannan maganar za ta ɓace wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafara daga abin da kuke aikatawa mana da mutanen banzan masu saban Allah su sani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu haka mutanen kirkin da suke ayyuka na ƙwarai suna jin wataƙila ba a san suna yi ba ko ba a yaba musu ba ko har yanzu ba a ce musu komai ba su sani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafala daga abin da kuke aikatawa ba ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun gafala to Allah bai gafala ba ka ci gaba da yin aikinka na alkhairi to haka kai ma mai aiki na banza da saban Allah ko da ba wanda ya sani har yanzu ka na rufe to ka sani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu akwai yawma tubla sarair akwai ranar tonan asiri tana nan zuwa a gaba da ka sai ka tsaya ka dauki wannan ayar a matsayin gargadi sannan kuma ka dauke ta a matsayin bishara da farin ciki na cewa ba wani abin da kake yi na alkhairi wanda zai tozarta a rayuwarka gaba daya duk abin da kai fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka wannan shine kadan Abinda wannan ayar take nufi insha Allah ta'ala darasi ne zuwa zamu ji kadan daga cikin darussan da ayar ta kunsa da kuma karashin abinda aka rufe wannan saƙon ayar da shi da irin sifar da Allah ya sifanta su waɗannan mutanen masu irin wannan aikin wata irin sifa Allah ya sifanta su da ita data wannan shine abin da zamu mu insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa wallahu a'lam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 والحمد لله رب العالمين